hudu ga watan dulhijja ijira na da dubu daya da dari hudu da ashirin da daya wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da daya muna karatun littafin asfari mulbattar fi tafaddi li sahratil ashrar na shaykh al-allama wahidu abdussalam hafizahullah wannan littafi ne daya tamkar da dubu kamar yadda kullum nake maimaitawa wajen bayyana asirin bokaye da 'yan duba da 'yan tsibbo da 'yan bori da 'yan dabo da masu rufa ido da masu cultism da masu secret societies da duk wasu masu gidajen tsafe-tsafe da gidajen juju da gidajen cin kai duk baki ɗaya wannan littafi yana tone su sannan yana bayyana yadda in aka samu halin an asirce wani ko an tsafe wani ko boka ya yi bokancin shi akan wani yaya za a yi a karya wannan abu da izinin Allah in ka dubi irin aikin da masu gidajen juju suke yi galibi sai sun sihirce mutum ya kasa ainihin magana ya kuma zan yana jawuwa gare su duk abin da ya umarce su sai su yi to wannan shine eh, suka umarce shi sai ya yi wannan shine matakin farko da bahaushe yake kira shafi mulera ko shafi mureda ko menene ma bahaushe yake kiransu asalin yadda abin yake faruwa in suka ga yaro ko mutum suna son ainihin su kama shi su tafi da shi sai su ƙoƙarin yi mishi ainihin sihirul marad wannan shine gabar da muke a kai sai su sihirce bakin shi yadda yake matakin farko ba zai iya magana ba shi yasa za ku ga duk wanda Allah ya taimake shi ya samu kwatowa daga gidan yankan kai sai ka ga ya kwana da kwanaki baya iya magana ku lura da wannan da kyau sai in suka yi ƙoƙarin yi mishi sihirul marad saboda a kan shi muke dama aka ce sihirul marad na daga cikin alamomin shi shine a samu ta'attulu ahadul hawasi anil amal wata daga cikin senses baki wato magana ko ji ko gani ko sansani ko kuma filin ji a jika ya zama duk irin waɗannan gaɓoɓi sai su ainihin daina aiki za ka ji malam zai bayyana maka irin waɗannan ɗaya bayan ɗaya to in suka samu suka yi wa mutum sihir marar ya zama ba zai iya magana ba amma zai iya ji to sai kuma sai su biyo baya da ainihin wato sihiru na ainihin almahabba ya zama sai su shayar da zuciyar shi game da ainihin son su da kuma bin su to duk inda suka ja shi taho sai taho duk abin da suka ce mai yayi sai yayi kwantar da wana ka yanka sai ya kwantar da wani ɗin nan sai yanka shi ma wanan da aka ce sai zan an sihirce shi yadda har ma a yadda ainihin suke tsara abin har sai ka ga su waɗanda ba a yanka ɗin nan har ƙoƙari suke in an zo layi mutum ya rinka gudu ya zan shi ne na farkon da yake so a yanka shi saboda an riga an asirce su wannan duk kaɗan daga cikin abubuwan kenan saboda muna son ka fahimci waɗannan asirce asirce suna da alaka da yan secret societies masu cultism masu duk waɗannan eh, gidajen ainihin juju da cin kai da yankan mutane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to in aka kawo maka wani mutum aka ce gashi yan satar yankan kai ne suka sace shi amma ya daina magana to abin da ake so ka fara fahimta shine tunaninka ya fara komawa ga an yi mai sihirul marad kenan ga shi ainihin dama aka ce na daga cikin alamar sihirul marar na ɗaya a samu wata gaba daga cikin gaɓoɓi tana ciwo to a nan saboda jiya mun yi karatu cikin gaggawa ya kamata waɗannan matsalolin ka tsaya ka fahimci ne ake nufi kamar kumburin ƙafa ko kuma kumburin misali kunci ko a ce ga wani wuri ya kumbura ko a ce ya kasa tafiya ko a ce hakan nan gari ya waye ya kasa ɗaga hannun shi to sai a fara tunanin shin wannan sihirin marab ne ko kuwa an samu ainihin wato ya kwanta a kan hannun nashi ne don haka ainihin wato kamar jini ya taru ko hannun ya sage don ana shakka game da wannan shine malam ya ce za a iya bambancewa ta hanyar yi mishi karatu da zara an yi mishi karatu za a iya gane cewa wani yana fama da sihirul marad ne to shi kenan sai a ci gaba da bashi magunguna irin yadda ya kamata a'a wani kumburin nan kawai saboda ya buge ya dandatse hannu ne saboda ya kwanta kan hannun shi ne da makamantan haka ina fatan mun gane wannan da kyau to ta haka ainihin ake iya ganewa sannan ya ce mutum zai rinka jin in dai yana da wannan irin sihirin ko in aljani ya shige shi yana son ya haddasa mai da irin wannan cutar da izinin Allah sai ya rinka jin kamar shanyewa jiki za ta kama shi sai ji kamar ana fusgar gefen jikin shi sai ji kamar ana zuƙar jijiyar shi sai ji kamar jijiyoyin jikin shi kamar in ka gama shanya ruwa a cikin leda ko ka gama shanya fan ice a cikin leda saboda zaƙin shi ba bi kake kana tattarewa kana matsewa ba yaya kake ganin ledan nan an kana zuƙo abin da ke cikin cikinta tana janyowa gaba ɗaya ko haka mutum zai rinka jin jijiyoyin jikin shi kamar ana zuƙa jijiyoyin jikin shi to duk waɗannan alamomi ne da ke nuna ainihin sihirul maras ko a samu wata gaba daga gaɓoɓi ta shanye hannu ya shanye ko kafa ta shanye ko baki ya karkace gefe guda ko kuma idanuwan sai ku ga sun birkice kwayar idan in ka kalla musamman wannan ya fi faruwa ga yara ƙanana sai ka ga kwayar idan inda wannan take kallo daban da inda wannan take kallo babu shakka duk wanda ka gan shi da haka babu shakka in dai ba su sihirin mara da ke fama da shi ba to shine matsalar sai ta zanta likita za ka ga yara su da dama sai ga yaro yana kallon ka sai ka ga wannan ƙwayar idan tana kallon nan wannan ƙwayar idan tana kallon can daban amma kai kaɗai yake kallo ɗaya ƙwayar idan ta kallo ka ɗaya kuma ta kalli wani wurin ko kuma ɗaya ƙwayar idan ta kalli dama ɗaya kuma ta ainihin kalli hagu to banda hararagarke hararagarke daban hararagarke shine zai zo yana kallon dama sai ka ga idanuwan su kuma hagu suke kallo duka ƙwayar idan guda biyu to hararagarke kenan da hausa wannan kwa da ake maganar sihirul marar da yake samun yara ga ido misali zai zan yana kallon wuri ɗaya ne sai zan wannan ƙwayar idan tana kallon kai da ike kallo amma sai zan ɗaya ƙwayar idan kuma tana kallon wani wuri daban to alama ce ta sihirul marar in ku harara garke ne suna kallon wuri guda ne saɓanin yadda fuskar ta kalla fuskar ta kalla hagu idanuwan su kalli dama harara garke kenan sihirul marar kuwa inda idan yake kallo fuskar take kallo sai wannan ido guda ɗaya sai kalli wannan wurin sai ɗaya ƙwayar idon kuma sai ta kalli wani wurin daban to alama ce ta cewa wannan yana fama da ainihin sihirin mara jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to waɗannan na daga abubuwan da suke da matukar muhimmanci akan a gane ko kuma ka ga mutum ya tashi da kumburi haka ko kuma irin abin da bahaushe yake cewa ai wane yana da tindini ku kun san wannan hausar tindini ka ga kafa ɗaya ta yi dandamo ne ta ninka ɗaya wajen kashi biyar to duk alama ce ta ainihin sihirul marar to amma ina ƙara jaddada mana ta iya yiwa ba sihiri ba ta iya yiwa ba aljami ba ne abu ne na ɗabi'a ya ake iya bambancewa shine in kai mishi karatu jama'a mun gane wannan da kyau ko shi ne malam ya kawo mana cewa kaifa yatimmu sihirul maras yaya ne shi sihirul maras din nan yake cika ne ta yaya suke yin shi ma'ana ya me yake kawo suke yin shi yake min al ma'lum sanannen abu ne annal mukha huwa al-musaytir ar-ra'isi ala al-jasad bi ma'ana anna kull hasatin min hawas al-insan laha markazun fil mukhi tatalaqqa minhu al-isharat فلو قربت إصبعك من النار ترسل الإصبع إشارة سريعة إلى مركز الإحساس في المخ فتأتيه الأوامر من هذا المركز الابتداء الابتعاد فورا عن مصدر الخطر فيبتعد اليد عن النار yace min al ma'lumi abu ne sananne annal mukha shi bargo na mutum ko bargo na dabba duk bargo bargo da ke cikin kashi to sanannen abu ne cewa huwal musaitirur ra'isi shi ne wanda ke mallaka ta shugabancin jiki alal jasadi wato shi ke da jujjuya tasarrufin jiki duk inda ka ga misali in idan ka ya juya wannan juyawar idan to ma'aikatar da ke juya ido tana cikin ɓargo mun fahimci wannan in ka ga hannunka ka ɗaga hannunka ko ka ga ka karkata bakinka duk wani motsi da jikinka zai yi to ma'aikatar da ke juya gaɓoɓin jikinka dukkanta gaba ɗaya to wannan ainihin gaba ɗayansu sun tattaru ne a cikin ɓargo shine sai mala yake cewa to ɓargo shine shugaba shine babba ko kuma shine daba da ainihin wato cidiyoyin jujjuya jiki suke gaba ɗaya bi ma'ana mai malam yake nufi sai ce abin da yake nufi anna kulla hasatin min hawasil insani kowace gaba daga cikin gaɓoɓin mutum to asalin wannan kalmar hawas na fassara ta ainihin da gaba ne asalin abin da ake nufi da hasa shine science wato waɗannan ji da gani da magana da ɗanɗano da sansanawa da abin da ya shafi a taɓa ka ka ji zafi ko ka ji ainihin sanyi ko ka ji to shi ake kira hasa, to waɗannan ainihin wato hawas kowace daga cikin ji da ganinka da makamantansu laha markazin filmuhi tana da ainihin cibiya a cikin ɓargonka ba cibiya irin ta mutum ba ana nufin asalin inda take karɓo saƙonninta to daga cikin ɓargo ne idanka da ke juyawa ɗin nan in aka tsira maka allura wannan zafin da kake ji to daga cikin bargo ne da za a je a kashe ma'aikatar da take jujjuya harkar jin zafi ga fatarka daga cikin ɓargonka da za a kashe to ko an tsira maka wannan ainihin allura ba za ka ji zafin ta ba za a dubi cibiyar da ke ba da tasarrufi na ainihin gani ta ɓangaren idanka a kashe ta daga cikin bargon. ba za ka sake gani ba yanzu ana son a nuna maka ya ake makanta take faruwa ya ake kurumta ke faruwa bebantaka ya take faruwa ya ake ga mutum ya baya jin ƙanshi baya jin wari ya ake kaga an muntsini mutum baya ji a gutsiri naman jikin shi baya ji me yake faruwa sai malam yake cewa kowace daga cikin irin waɗannan abubuwa tana da ainihin wato daba ne a cikin ɓargo ta talakka minhul isharat wanda daga nan ne take karɓan isharori falau karrabta isba aka sai malam zai maka misali cewa da za ka kusantar da ka minan nari kusa da wuta tursilul isba'u isharatan fari'a wannan yatsa naka sai ya marmaza ya aika da wani nuni a cikin gaggawa ila markazin ihsas zuwa ga cibiyar da take ainihin ihsas cibiyar da take filin na zafi cibiyar da ke jin zafi ko kuma take jin sanyi ko raɗaɗi ko ƙaiƙayi to wannan ɓangaren da ke cikin ɓargonka sai wannan ainihin wato ya tsaye sauri ya aika mata da saƙo fil mukhi wadda ke cikin ɓargo fata atihil awamiru min hazal markaz sai umarni ya marma zai zo daga wannan cibiya daga wannan daba bilitti adi cewa shi ya tsanye marma zai ja baya sauran a cikin gaggawa an masdarin khatari daga wannan wuri da hadari ke fitowa fatabta idul yadu anin nari sai wannan yatsa kaga yayi sauri ko kuma hannun sai ga yayi sauri ya janye daga wuta <laughs> ya yi da wahid abdulsalami bali yau kuma ya zama scientist yau ya zama biologist jama'a in gane abinda wahidu bali yake ce maka da misali za a kunna wuta sai ka matsa da ka kusa da wutan nan kana daidai da inda kana kusantar inda zafi yake nan da nan shi hannun sai sauri ya aika wa ma'aikatar jin zafi da ke cikin ɓargo cewa to ga zafi zai kusa gare ni sai ke sauri ta ce to matsa sai janye baya <laughs> ah. <laughs> mun fahimci yadda da kyau ko shi yasa na zai zo zai mana magana akan spinal cord insha Allah ina fata an gane wannan alfakar abin nan alfakar zai zo zai magana a kai shi eh eh to amma ai kalmar da ya amfani da ita ta almuk. eh to laka to sai ta zama kalmar laka ke nan yake nufi ba kalmar ɓargo ba eh. ko ya kai to to to bari mu zo mu ji abin da yake cewa mun gane wannan da kyau ko sai ce kullu haza yatimmu fi juz'in min saniya dukkan waɗannan abubuwan suna ainihin tabbata ne a ɓangare na biyu wanne ne ɓangare na biyu shine waɗannan gaɓoɓin da ke waje wato umarnin yana tahowa daga ciki to amma kusantar ko janyewar to shi hannun ne ainihin ganan ne abin yake faruwa sai sauri iktibas ya ce ha za khalqullah wannan ita ce halitta Allah fa'aruni ma za khalaqal na min dunihi ku bani labarin halittar waɗanda ba Allah ba suka yi waɗanda ba Allah ba waɗanda kuke bautawa shehillai da waliyai limamai da malumma da gumaka da sauran abubuwa da kuke bauta musu kun ji halittar Allah ku bani labarin halittar da waɗanda kuke bauta wa da ba Allah ba suka yi babu malam yace fa idza usiba al-insanu bi sihrin maradi idan mutum ya samu kanshi cikin cuta ta cewa sihiri na marad ya shafe shi ya same shi kazal jinni fil mukhi to sai shi wannan aljani sai ya koma ya kafa dabar shi a cikin bargon shi inda markazin mukallafi bihi min qibali sahir a bangaren irin wato a bangaren bargon da shi wannan boka ya kallafa mishi je zauna misali bangaren da ke sarrafa ji bokan zai umarce shi sai ce tafi ka je ka zauna dabar da ke aiko mai da saƙon ji don haka sai je zauna yana zuwa yana danna wannan shi kenan sai daina ji gwargwadon yadda dai bokan yake so shin so yake yi ya daina ji duk ya daina ji kenan to sai danne ta a'a so yake yi ya rinka ji wani lokacin wani lokacin ya rinka daina ji sai gwargwadon yadda ya sa shi haka zai rinka yi so yake danne mishi ainihin wajen daina jin zafi ko daina jin sanyi ko makamantan haka gwargwadon da yadda bokan ya umarce shi a nan zai je ya zauna don haka fayasta kirrasi markazin markazi sam'i misali sai je ya zauna a ainihin dabar da ke kula da ji awil basri ko dabar da ke kula da gani au ihsasil yadi ko kuma gabar da ke kula da ainihin ko kuma dabar da ke kula da ji na ainihin wato hannu awil rijili ko kafa sai malam ya dige dige au au kaza dai wato misalai duk inda ake son ya zauna sai je ya zauna wa inda zalika to a irin wannan hali da aljanin zai je ya zauna a irin wannan daba ya udu al'udu baina salasi halatin sai gabar da ainihin wato ake buƙatar da ta shanye ko ta daina aiki sai ta zama cikin ɗayan halaye uku awwalan hali na farko imma an yamna aljinni bi lahi al-isharati tamaman min al-wusul ila al-udwi فيتعطل العدو عن العمل فيصاب المريض بالعمى أو البكم أو الصمم أو الشلل العضوي yake na ɗaya ko dai shi wannan ainihin aljani in Allah ya ba shi ƙudura in Allah ya ba shi iko in Allah ya ba shi dama ka sani cewa ba zai iya yi ba sai in Allah ba shi dama zama mun gane wannan da kyau in Allah bai ba shi dama ba bai isa ba to in wannan ainihin aljani ya samu dama shi ke nan, sai ya hana al'isharati tamaman min wasuli wusuli ila sai ya hana duk wani ainihin wato saƙo na nuni wanda zai kai zuwa ga wannan gaba baki ɗaya fa ya udu don haka sai wannan gaba sai ta tsaya cancak amil amali sai ta daina aiki sai a ce hannun shi ya shanye fa yusabu ko al bil ama shikenan sai a ce shi wannan mara lafiya misali ya kamu da makanta me yasa saboda wannan aljani ya ji ya danna bangaren da ke ainihin aiko da sakon gani to yana dannewa shikenan sai a ce wannan ya samu da sihirul marab wannan iri sai a ce ya daina gani ai wane ya makanci awul bakam ko kuma sai ya samu da ainihin wato abin nan albakam ya daina ainihin magana daidai kenan ko ko kurma kenan ko daidai daidai kenan ko awu saman ko kuma ya zama ainihin kurma ya daina ji dan haka kamar yadda ne bayani a jiya cewa za ka ga wani gaji yana yi baya iya magana wani magana baya iya ji wani kuma duka zai a haɗa mishi summun bukumin awu shalal al'udwi ko kuma ya samu shanyewa ta ainihin gaba to kun ga a nan akwai buƙatar ashe misali mutum ya ce idan shi yana ganin durin durin ko yana ganin dalmi-dalmi haka to kun ga ashe akwai buƙatar a samu a yi mishi rukuya eh mutum ya zo ya fara jin dindimi ko kuma wani duk ya makance kafin a ce a tafi aje a shafa kwantsa bature a je a shafa kaza ya kamata a dafa kanshi a yi mishi karatu tukuna a bashi ainihin wato waɗannan ka'idoji a tabbatar a kanshi ka tabbatar ba wannan matsalar ba bace shikenan misali akwai wani bakanike wanda a Legas yake shi shikenan sai matsala ta haɗa shi da shi da abokan zaman shi arna sai suka maka mishi ainihin asiri da suka maka mishi asiri duk sai makance mutumin ƙasar rogo ne ta nan ƙasar Kano shi kenan matsala ta matsala aka yi ta wahala aka yi ta magungunan asibiti aka yi ta magungunan asibiti Allah cikin ikon shi ashe matsalar nan ba ta shafi harkar da ta shafi ainihin ta ture ba lannan sai malar Ridwan wanda yake kawo mana littafi daga Kano wanda kuke ce mishi dan Kano sai ya ainihin tawo da shi yana zuwa ainihin da shi aka zo muka yi mishi karatun alkur'ani baya gani duk gaba daya baya gani ka san makanta in ta same ka da girman ka kafi rashin fasaha ko a wajen tafiya ba ka da fasaha duk basirar duniya baka iya tafiya ba in kana tafiya sai ga kana saka kafa ka kama a rami kake mun fahimci wannan da kyau in ko ka daɗe da makanta sai ga kana da ɗan kan gado kana ɗan iya saikin abubuwa duk da baka gani amma kana iya saiki to haka aka shigo da shi ana jan shi gaba ɗaya bai san ina aka shiga da shi ba mun fahimci wannan da kyau ko haka aka shigo da shi gaba ɗaya bai san ina aka shigo da shi ba gidan sama aka shigo da shi gidan ƙasa aka shigo da shi gidan kara ne gidan danni ne gidan menene bai sani ba haka yi mishi karatu na bashi kasan na ce ga ya je ya saurara ya je ya saurari kasan bayan kwanaki kaɗan sai idan shi ya buɗe ɗoɗar da izinin Allah shi ne da aka dawo da shi yake cewa yanzu nan aka zo da shi yake yi wallahi bai taɓa tunanin ma wai gidan da aka zo da shi gidan siminti ba ne balle wai san gidan sama ne jama'a mun gane wannan da kyau ko to shi yasa ya kamata mutane a rinka fahimta irin wannan ko haka siddan kawai sai mutum a ji kafa shi ta kale shi ba kwalle ba shi ba gudu ba shi ba kwanciya ya kafa ta haka siddan kafa an tashi kawai kafa ta kale ko yaro ko babba ko mace ko namiji sai a jaraba yi mishi karatun alkur'ani ba wai a jaraba muna cewa a jaraba na ba a yi imani ba sai a ce bari a yi mishi karatun alkur'ani a ga shin matsala ce ta aljani ko ta sihiri ko ko matsala ce kawai ta yayi wani targaɗe bai sani ba in ba haka ba sai a je a yi ta wahala a asibiti sai bayan an gama wahala aljanin ya gama ainihin cin karfin mara lafiyan sai a zo a yi rukuya a halin da an yi rukuya an gano matsalar ce kuma aljanin ya gama fafike wannan mara lafiya ya sa sai ga wani lokacin a yi a yi a yi a yi a yi abin ya riga ya nakasa shi shi kenan dole sai dai kuma a sallama in Allah ya sa zai yi in ba zai ba kuma shi kenan sai ya mutu dan ya gama cin karfin shi Allah ya kiyaye to kun ji ko dai in ainihin wato asirin ya shiga aljanin ya shiga ya kama mutum sai mutum ya samu kan sha irin wannan <clears throat> ya zama makanta ko kuma bebantaka ko kurumtaka ko ma'ana ko kurumta ko kuma ainihin ya samu shanyewa ta gaba saniyan na biyu wa imma an yamna aljinni bi qudrati llahi li isharati ahyanan wa yatrukuha ahyana yace ko kuma ya zama wani lokacin in aljinin ya samu iko da ma'ana ya samu eh, ya hana da ikon Allah ya hana ainihin al'isharati a hayanan gabar sai zama wani lokacin ba za ta yi aiki ba in mutum yana son ya nuna wani abu ko ya ɗau wani abu wani lokacin sai gabar ta tsaya wa ya turkuwa a hayanan wani lokacin kuma aljanin sai bar gabar ya sake ta shi kenan sai zama wannan mutum a irin wannan hali zai iya yin duk wani abu da gaɓoɓin shi lokacin da kuma Allah ya ba aljanin iko sai ainihin aljanin ya riƙe shikenan sai kuma ka ga gab ta tsaya to irin wannan ne sai kaga yanzu yanzu sai ka same shi yana aiki an jima sai ka same shi ya fadi yanzu sai ka bar shi yana faskare an jima sai ka zo ka same shi gatarin ya danne shi ya kasa daga kanshi dan gabar ta shanye a lokaci. jama'a mun gane wannan da kyau ko fa yata'affalu al-udu marratin wa ya'malu marratin fa yata'affalu al-udu marratin wa ya'malu marratin wasu lokuta sai a samu gabar sai ta rinka aiki wasu lokuta kuma sai a samu ainihin wato wasu lokuta sai ta tsaya daga aiki ta'atil al-mu'attal wa bi'irun mu'attala rijiya bararra wadda aka ketare ta aka batta to fa ya ta'attalu al-udu marrati wani lokacin sai gabar ta tsaya da aiki wa ya'malu marrati wani lokacin sai ta aiki kaji kashi na biyu kenan na uku wa imma an yaj'al al يجعل al mukha. Yi yu'ti isharatin mutatabi'atan mutataliyatan sari'atan bila asbabin jama'a kun ji ilimi fa kenan ma'ana yau sirrul mara mai yiwa ka taɓa samun wani ɗa ko ƙanwa ko mata ko an taɓa ka maka wani mara lafiya wanda ainihin wato ya shiga hali irin wannan kaji ana gaya maka yadda karkasuwar abin yake kashi na farko aka ce ko dai dindin wannan gaɓa ta shanye ta daina aiki ko kuma ya zama kashi na biyu wani lokacin ta aiki wani lokacin ta tsaya sai ce to kashi na uku ko kuma ya zama ita wannan ainihin wato shi wannan aljani ya sanya wannan bargo da ke ba da wannan ishara ko kuma laka kamar yadda aka yi mana nuni a kai ya zan ainihin ɓangaren wannan bargo ko ɓangaren wannan laka da yake nunar da ishara ɗin sai ya zama zai iya sakin ishara ɗin zai iya ba da dama wani lokaci to amma isharorin kuma sai zama tabi'a bibiye da juna sai kaga hannun yana ta rawa haka yana ta rawa taliya ɗaya bayan ɗaya shari'a kuma cikin gaggawa sai kaga yaro hannun ya shanye sai ga yana ta lage haka yana ta lage haka yana ta lage haka me yawa ka taɓa ganin wannan ko kuma ga idan yana ta kikik kikik kikik yana kibtawa ko kuma ka ga kafa haka ya sa yana ta buga ta haka ko yana ta buga ta haka to a nan ne nake son ku gane a ƙarƙashin wannan ne ne in ina yake shigowa to in ina ita ma din iri biyu ce akwai in inar da take zama ta aiwa mutum asiri ko aljannin shige shi akwai kuma ta ɗabi'a yaya ake iya bambanta ta ɗabi'a ce wadda likita zai maganinta da wadda ainihin take ba ta ɗabi'a ba shine sai kai malami ka zaunar da shi wannan da aka ga yana ina kai mishi karatun alkur'ani kai mishi addu'o'i ka karanta ainihin ayoyi kamar ayatul kursi qul huwallahu falaki nasi surati ainihin wato fatiha da amanar rasulu ka karanta a ruwa ka bashi ya rinka sha musamman a ce shine ruwan farko da zai fara sha in gari ya waye Shi ne abin ƙarshe da zai sha kafin ya kwanta a samu haka tsawon kwana arba'in tsawon wata biyu a mai karatu yana sauraren kasusuwa na sihirin marar waɗanda za ka zo ka ji irinsu don aka yi mishi haka mai in'inan nan aka ga ya daina ko ya canza ko an samu wani launi daban ishara ce akan cewa wannan in'ina tashi ta hanyar aljani ce take zuwa ko ta hanyar sihiri ce in ko aka buga aka buga aka buga aka buga babu wannan kuma sai a koma zuwa ga likita yana mun fahimci wannan da kyau ko yawwa to shine yace sai kaga irin wannan ainihin wato gaba lokacin tana sakin ishara nuni ɗaya bayan ɗaya wannan biye da wannan cikin gaggawa bila asbabin ba kuma tare da wani sababi ba haka siddan sai ga ya sa kafar shi yana ta bugawa haka yana ta buga yana ta buga yana ta buga tana ta rawa kafa ko kaga hannun haka siddan yana ta haka yana ta haka ko kuma ga yana ta girgiza kai haka yana ta yi ne ruwa duk ka taba ganin wannan to duk wannan bangaren sihirul marad ne jama'a duk wannan karatun gaba ɗaya fa babu shi a wurin khalaf sai a wurin salaf don haka haza ilmin min ulumin salaf wannan alherin salaf ne gaba ɗaya duk khalaf babu alherin nan tare da su su kam in ta rikice sai a ce a je wurin boka larura ce to khalaf kenan sai malam ya ce fa ya sallabul udu a irin wannan hali ne sai kaga ita wannan gaba sai kaga ta makale wuri guda hannun sai ga ya makale haka wannan kuma yana ta haka ina ta rawa wala yastati'u al-haraka shi ainihin hannun ba zai iya motsi ba wato wala yastati'u al-haraka shi wannan mai hannun ba zai iya motsa hannun da kanshi ba ga hannun ya makale haka nan kuma saman yatsun suna ta rawa to shi mai hannun da zai so ya motsa hannun da kanshi ba zai iya ba amma ga hannun kuma yana ta rawa haka mun fahimci wannan da kyau ko sai malam ya ce wa illam yakun mashlulan ko da kuwa hannun bai shanye ba ga hannun bai shanye ba bai komai ba yana nan a yadda yake ko ya zanya sandare da shi ne hannun zai buƙaci ɗaukan wani abu ko ya motsa shi ba zai iya ba shi kuma bai shanye ba hannun ya makale ko kuma hannun ya karkace ko makamancin haka ina fatan mun gane kala ta'ala ani sahara yace Allah madaukakin sarki ya faɗi game da bokaye yace wa ma hum bi bihi min ahadin illa bi iznillahi bokaye ba za su iya cutar da kowa da bokancinsu ba sai da izinin Allah wannan aƙidar ita ake so ka ɗauka sai za an ka ɗau wannan aƙidar duk abin da ya same ka sai ka ce kullan yusibana illa ma kataballahu lana ko maulana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana wannan asiri da aka yi maka ya kama ka sai ka ɗauka Allah ne ya sa ya kama ka kamar yadda yake wani sai ya je ya sha ruwan sanyi ba abin da ruwan sanyin zai mai ya je wanka da ruwan sanyi ba abin da zai yi kai kuma kana shan ruwan sanyi sai mashako da mura da abubuwa duk sai su kama Zama mun gane wannan da kyau shin da ruwan sanyin ne ke sawa da yadda ya sa wani da ya sa wani kenan ko to amma da yake ba ruwan sanyin bane fa Allah ne ke sawa amma ta sababin ruwan sanyin to in Allah ya so ya sa ta sababin ruwan sanyin shikenan Allah bai so ya sa ba shikenan ba ka ganin ruwan sama ne ke sauka a samu ta sababin shi amfanin gona ruwan sama ya sauka kuma a samu ta sababin shi amfanin gona ya lalace ko ba ka ganin haka to wannan duk aikin Allah ne kaɗan ne kuma daga cikin aikin Allah na wa alaikum salam wa rahmatullah eh. a wannan mun tattauna malam ga alama bako ne kai ba mun tattauna matsalar mantuwa ba insha Allah ka nemi kasusuwan baya fa asbata subhanahu dararan waqi'a anil mashhuri sai malam yace kaga anan Allah mai tsarki ya tabbatar da cewa cutar da ke afkuwa ga wanda aka yi wa sihiri min ƙibalis sahara wadda take fitowa ta hanyar bokaye to wannan cuta Allah ya tabbatar da ita ma'ana Allah ya tabbatar da cewa bokaye za su iya cutar da kai amma walakin na hu allakahu bil mashi'a sai Allah ya rataye abin da cewa sai in Allah ya so fala ta'jab min zalika dan haka kai mamaki dan dama kun san su mu'tazila abin da suke cewa kenan yanzu nan wani na da iko a kanka kenan sai ka ce ba wanda yake da iko a na shi Allah ya ce wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi iznillahi ai idza azina lahu to za su iya cutarwa kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko wa kad kana kasirun min al atibba'i malam yace akwai da yawa daga cikin likitoci la a bi zalika ba sa furuci da haka sam likitoci da yawa ba su yarda da wannan matsalar ba kai sanda muke lacca akan ainihin matsalar aljanu din nan da matsalar sihiri da sauransu likitocin garin nan na zaria musamman waɗanda ke general hospital har gantaka suka rinka wa matsala sai gashi da dama daga cikinsu kuma suka rinka lallaɓowa wa general hospital daga nan zaria duk da suka rinka shegantaka sai a ce a ah, to eh, wane ko za ka kai naka mara lafiyar ne tun da ya gagare ka wurin eh, eh, mala albani ko kai ma ba a cire aljanin ne ko ka za ka ba suka gama shegantakar su sai daga baya sai ga wani likita shi da kan shi ya kawo mana wata mara lafiya nan ya ce shi ya tabbatar da wannan mas'alar tata babu shakka ba matsala ce da za a iya treating nata psychologically ba mas'ala ce wadda yake ba da ilimin likita za a iya amfani da ita ba na ce to ya kake nufi ya ce shi yana ga a taimake shi a yi mata karatu don al'amarin nan ya bayyana in na aljanu ne ya sa ainihin danginta su kawo ta in kuma ba na nan ba ne to shi ya ci gaba da ya dukufa kan aikin shi na ce ku yanzu nan ba ku da hanyar da za ku iya gane na aljanu ne ko ba na aljanu ba ne na ce to kaga qur'ani yana da wannan hanya ba mu ba qur'ani yana da wannan hanya <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau Allah ya shirya da mu to shine sai ya ce wa kana kasirun min al atibba'i la ya'tarifuna bi zalika da yawa daga cikin likitoci ba sa furuci da cewa akwai matsala aljani akwai matsalar sihiri da sauransu amma ka karanta littafin isbatu sara na ainihin uh, Sheikh uh, uh, Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari ya tattaro likitocin da ba su yarda da haka ba yi musu raddi da maganganun likitocin da suka yarda har likitoci yanzu a turai duk sun amince eh gaskiya akwai matsalolin da suke waɗannan matsalolin ba dai likitan mahaukata ba sai ce wala ƙuna bihi kuma ba sa gaskatawa duk matsala ta faru irin wannan ta aljani ya shanya kaza aljani ya sa kaza da izinin Allah sai suke karya ƙarya ne mara ra'au bi ummi a'yunihim halatin wa halatin yayin da suka gani da ƙwayar idanuwansu hali ɗaya bayan ɗaya halaye daban-daban inda zalika lam yajidu buddan min at-tasdiqi wa taslimi li amri Allah al anan kan sai suka ga babu makawa dole su gaskata wajibi ne su sallama wa al'amarin Allah mai ɗaukaka da iko kun ji yadda ake girmama Allah jama'a ba wai ka ce anan ne suka ga ba makawa dole sai da suka gaskata mu ku ne zuwa man antum who are you by the way jama'a mun gane a'a sai ka ce aka sallama ma Allah jama'a mun gane wannan da kyau amma ka ji mutum yana mu mu ha haba wallahi sai Allah ya fata fata da kai dubi iblis cewa ya ana khairun minhu a gaban Allah ka dubi Allah ka cewa Allah ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tini ni na fi wannan alheri saboda ni da wuta kai ni shi kai shi da ƙasa daga wannan ranar sai da Allah ya fata-fata da Iblis ya zama sharrun wa a sharrun min a sharrun minhu to wallahi tallahi ladabi ake ana gaban Allah karanta Bukhari cikin kitabul ilmi annabi Musa wa'azi yake aka ji daɗin wa'azi aka ce ya annabi Musa akwai wanda ya fi ka karatu a duniyar nan sai ya ce ina ai ba wanda ya fi ni karatu sai Allah ya ji haushin shi kalmar haka sai Allah ya mai wahayi aka ce bahu Allah ya zarge shi dan mai bai mai da al'amari ga Allah ba tare da Musa yana da ta'awili ba yana da uzuri da yayi yana nufin tunda wahayi ake mai tunda Allah ke mai wahayi to wa ya fi shi ilimi amma abin da ake so inda za a ce malam akwai wanda ya fi ka ilimi ko ka ce tini tuni ga sunan Allah ma kadai bai fi mu ilimi ba kuma ma Allah da kanshi ba ya ce wa fauka kulli zi ilmin alim ba duk inda ka zama ilimi akwai wanda ya fi shi a akan ko menene ka kware akwai wanda ya fi ka wannan kalmar da annabi Musa ya faɗi ya nuna ba wanda ya fi shi ilimi sai da Allah ya wahalar da shi akan tafiya ƙaro ilimi kawai ya ba shi wahala shi da kan shi ya zo yana cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba yace kai wallahi mun sha wahalar tafiyar nan tamu Allah ya ba shi gwale-gwale ga inda hanya take misali a ce ka taso daga Kaduna inda matsalar nan take a Zariya ne sai Allah ya baka sai ka kai mai duguru tukuna ya ce ai can ne Zariya dogarawa nan junction din yake zaka shiga ce koma ba kai kace ka fi kowa ilimi da baka gane hanya ba can <laughs> wallahi ba ai wa Allah daga Allah bai san ka nuna kai wata tsiya ne duk abin da kai in ka nuna wa Allah kai wata tsiya ne sai make ka in ka nuna kai kwantacce ne sai Allah ya daga ka ba mun gane wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa qad ja'ani marratan tabibun wahid bali yace wani lokaci wani likita ya zo wuri na wa qala sai yace ji'tu li amrin adhashani wani al'amari ne ni kam ya ruda ni ba wai rudewa ta firgicewa ba rudewa ta ban sha'awa abin da ya gagari shi likitan sai ya samu labari gashi kuma wani malami ya yi maganin wannan abu da izinin Allah shi ne likita ya zo ya ce wani al'amari ne ya sa ni a cikin ainihin wato na rude haka na gigice kuntu khairan sai nace ce to Allah ya sa alheri ma ba hadasa me ya faru kala sai ya ce ja'ani rajulun bibnihi al-mashlul wani mutum ne zo min da ɗan shi mai shanyayyen jiki allazi la yastati'u an yataharraka wanda shi wannan ɗan baya iya koda ainihin motsi Na lakab kawai yake yadda ka san tsumma an jika shi a ruwa in ka aje shi ko iska ce ta kaɗa yana motsi to haka ɗan yake kawai larab gashi nan haka ake haihuwar wani yaron sai shekarar biyar baya iya zama wuyan shi baya iya tsayawa sai a aje shi sai ga ya langabe haka sai a rike shi sai ga ya saki jiki haka komai shi baya iya aiki to shine yace an zo da wannan yaro duk jikin gaba daya baya motsi "Falan falamma kashaftu alaihi shi wannan likita yace yayin da ne mu kashafa akan shi ma'ana ya diagnosis ya bincika aka gwada nan a yi x-ray nan a yi test nan a yi gwajin nan a yi menene nan a je a kai kwamfuta duk baki daya alimtu annahu musabun bi marabin fi fakaratin zahar ya ce to daga nan ne sai na gane cewa wannan yaro yana da ainihin wato wata cuta ne a cikin ƙashin gadon bayan shi wato a shi kenan to kaji inda ya amfani da kalmar laka a sai na gane yana da ciwo a cikin ainihin wato spinal cord kenan a cikin ainihin wato gadon bayan shi kashin shi na gadon bayan shi wa hadha fi tashkhis atibba sai yace to kuma irin wannan matsalar game da binciken likitoci la yushfa ba a iya warkar da shi likitoci ba sa iya aikin duk da ya shafi spinal cord laka la bi amaliyatin ba sa iya maganin shi ko ta hanyar aiki wala bi ghairiha ko kuma ta hanyar wani abin daban amaliya in ka ji likitoci a harshen likitocin zamani in ka je aka ce ai za a yi wa wani amaliya ko kuma huwa fi ghurfatin amali fi ghurfatil amaliya ai an kai shi ɗakin operation aiki za a yi mai aiki to ba sa iya warkarwa likitoci ba su iya maganin cutar duk da ta shafi spinal cord laka to ba sa iya maganin ta ko ta hanyar aiki ko ta hanyar wani abu daban kala yace wa ba'da bid'ati asabi' to kaga yanzu uban ya haƙura kenan yana jiran ɗan shi ya mutu ko ko ba haka bane haka ne yana jiran ɗa ya mutu tunda mai to babban likita ya ce ina wannan dai sai dai kuma a dai jira tunda ɗaga gashi nan baya motsi ba aiki wa ba da bi ba ati ya yace bayan wasu 'yan makonni ja ja'anir rajulu sai ainihin wannan mutum ya zo mini shi uban ɗan kenan an gane wannan yanzu fa likitan ne yake magana fasa'altuhu an waladihi al-mashlul shalalar riba'iyyan sai na tambaye shi yaya ɗanka wanda ke da shanyayyen jikin nan shanyewa ruba'iyyan ta gaba ɗaya ma'ana kowace kwana ta jikin don misali inda za ka fahimci wannan kalmar a cikin hadisin muslim da annabi ya ce in mutum ya tsuguna a jikin matar shi sai ce fi shu'abi hal arba ma'ana in aka so bankara mutum to mutum zai kasu kashi hudu bangaren hannaye biyu bangaren kafafuwa to duk waɗannan ba sa aiki yaya ɗanka wanda ya sami shalali shalali ruba'i duka hannaye kafafuwa komai baya aiki yaya wannan ɗan naka in ji likita kenan faƙala sai ce alhamdulillahi al'ana ya jilisu wa yamshi alal godiya ta tabbata ga Allah yanzu kan yaron yana iya zama kuma yana iya takawa ya yi tafiya amma yana bin bango ya rinka bin bango yana dafa bango yana dafa garu ko katanga yana bi yana iya tafiya faƙultu lahu likita ya ce sai na ce da shi inda man dawaitahu a wurin wa ka je kai mishi magani wurin wa ka samo magani faƙala sai ce inda wahid a wurin wahid bali malamin aljanu da mutane makashin bokaye da 'yan duba kala tabibu sai likita ya ce faji'itu li'arifa kaifa alajta hadha al-marad shine nazo wurin ka ala gafarta malam wahid shaykhul jinn wal ins nazo dan in san yaya kai kai wa wannan irin cuta wannan magani fa qultu sai nace qara'atu alaihi ayatin min kitabillahi ai ayoyi ne daga littafin Allah na karanta ka gani kai ba kai ba sai ka ce ai wannan ayoyi ne kawai ba wani abu bane ayar qur'anin ba wani abu duk duniyar nan ba zaman aya ake ba duk duniyar nan zaman aya Allah ake yi jama'a mun gane wannan ka manta hadisin ibnu majah da muka kawo hadisi sahihi manzo Allah yake za a waye gari duniyar nan kakaf ga musulmi a cikinta amma sai ka ce musu sallah sai su ce ba su iya azumi sai su ce su ma ba su san wani azumi ba hajji su ce mu ba mu taba ji ba mun taba jin an ce wasu kakannin mu suna wata ibada wai hajji ko ma yaya ake yi sallah mun taba jin an ce wai ana sallah da to ku waɗanne iri ne su ce mu musulmi ne la ilaha illallah sai mai riwaya ya ce wa huzaifa to mai la ilaha illallah za ta tsina na waɗannan ya ce a'a za ta kubutar da su daga wuta saboda gwargwadon yadda duniya ta rikice to gwargwadon mutanen kirkin wannan lokacin gwargwadon haka za a auna su da yadda mutanen zamanin suke yanzu a wannan lokacin waɗannan mutanen kuma su ne muminai su ne na sahun farko domin su suna faɗin la ilaha illallah to wani ma bai ma taɓa jin ana faɗin la ilaha illallah ba amma su ma da suke faɗi in ka ce sallah sai su ce mun dai taɓa jin an ce can wasu kakannin mu can shekaru ɗari biyar misali an ce wai suna wata ibada sallah mun fahimci wannan da ke to wani ne ya ce mu kenan jama'a mun gane wannan da kyau to abin da ake cewa shine yanzu a wannan lokacin waɗannan mutanen inda a yanzu aka samu irinsu to sai a ce suna da matsala amma a nan gaban aka same su to waɗannan bayan Allah na gari ne sai yanzu Allah ya ce wallahi za a bi dare ɗaya a nemi aya ƙwaya ɗaya a littafin Allah an shafe ta wanda duk ya haddace da ka an shafe ta sai annabi ya ce duk wata takarda da aka rubuta alƙur'ani sai ta ɗauke ɗanɗas, kamar tufafi mai zane in ya koɗe ya ce to daga wannan lokacin kuma ba za a bar kowa ba sai a shararren mutane a duniya ya ce to a shararren mutanen nan na zuwa kaga a wannan lokacin to an rasa waɗancan masu alihan masu faɗin la ilaha illallah an ɗauke ƙur'ani cancak a zukata an ɗauke alƙur'ani cancak a takardu sai a shararai waɗanda manzon Allah ya ce a kan titina da kwararo-kwararo za su rinka jima'i kamar yadda dabbobi suke to a irin wannan halin annabi ya ce a kansu ne duniya za ta tashi a shahid ne daga ran da aka rasa ayar Allah a duniyar nan duniyar shi kenan ta tashi aiki jama'ar musulmi mun fahimci wannan da kyau karanta sunan ibn maja tare da ainihin sharhin Alhafi hafiz sindi da ya a ta'alika da ya akan wannan in kana son ganin cikakken bayanin hadisin ka je ka karanta littafin silsilar ahadisin sahiha mun taba zuwa da ainihin ita in ban manta ba a cikin mujalladi na uku ta Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya mun ainihin karanta a tudun wada abinda muke cewa shine ka fahimci wannan magana da kyau me ake ainihin cewa da ita ka rike nan baka san malam to kaji kasan na 27 ga kar wani ya je ya ce to kasan na nawa kasan na 27 na karatun alaqidatu fahawiyya a takaice jama'a abinda muke cewa shine kar ka taba karanta mara lafiya ayoyin alqur'ani a ce me ka karanta ka ce ba wani abu bane wallahi ba wani abu bane ai wasu yan ayoyi ne kawai yan ayoyi a'a ka ce ai ayoyin Allah aka karanta mishi alqur'ani baka ji wahid ba ba dubiyar da ya kawo abin sai ya ce qara'atu عليه آيات من كتاب الله ya fakama abin ya kambamo bakin shi yace daga cikin littafin Allah jama'a mun gane wannan ثم قرأت له رقية على زيت الحبة السوداء يتي سنن كما سينا كرنتا مش آيو الرقية أينهم واتو مين حبة السوداء جماعة دك كنج الهيري ني قرآني ده حديثي كي ننفع أينا أكسا ممن حبة السوداء a jikin habbatul sauda ita habbatul sauda idan aka same ta a cikin hadisi manzo Allah yake tana maganin kowace irin cuta in dai ba mutuwa ba wa amartuhu ko kun san yanzu turawa har sun tabbatar da wannan a cikin chemist chemist pharmacist nasu da wane ne zaka je ka samu a cikin ainihin ana ana ta bada magunguna da shi duk sun tabbatar yanzu zuma da can zuma sai ka ga yan ka ba arne ko dan kudu ko wane ne sai ga yana wani kyamar zuma yana wani yamutsa baki yanzu zuma in aka je matsala a asibiti sai kaga an ce likita ya ce tafi a sa zuma duk wannan girman kai ne na bature ko kuma girman kai ne na an boko duk daga cikin alkur'ani ne da hadisi yasa wanda duk baya aiki da alkur'ani da hadisi billahi lazi ya gama asara duniya da lahira wuta kawai yake jira ya mutu ya shiga wa amartuhu an ko wa amartuhu an yadhuna bihil al-aba al-mashlula yace sai na umarce shi cewa shi uban wannan mai na habbatu sauda ya je shashafa a jikin gaɓoɓin ɗan nashi waɗanda suka shanye walhamdulillahi rabbil alamina godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wala haula wala quwwata illa billahi babu dabara babu karfi ga kowa sai ga Allah jama'a kun ji mu'jiza ta alqur'ani mu'jiza ta ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji karamar waliyai daga cikin mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka al'amarin yake al'amarin nan yana buƙatar iyawa yana buƙatar su kuma marasa lafiya su yi haƙuri in aka ce an gano matsalan nan to sai an ta bi a hankali sai an ta bi a hankali misali watanni uku da suka wuce ni da kai na irin wannan matsalar kwatankwacin haka ta faru gare ni a can a abuja a gidanmu a falo ina zaune sai wasu 'yan yara baki haka irin sun zo hutu hutu da aka yi wancan da ya wuce irin na kirsimeti ne da menene da suka yi sai yaro muna ɗan zaune muna wasa da su muna raha sai na ga yaro guda ɗaya zai tashi yaron wajen shekarar shi goma sha ɗaya zai miƙe sai na ga ya kwanta irin ya miƙe jikin shi kamar in za a yi maka bulala a makarantar boko ka san za a ce ka kwanta flat ka miƙe kamar irin gaisuwar da ka ga rabawa su ne dubala ake cewa kowa ne a kwanta sai na ga yaro ya kwanta ya miƙe jikin shi sannan sai na ga ya fara rarrafo hannayen shi baya sannan ya yunkuri da kyar ya miƙe na ce kai wannan gayu ne kuma ko menene wani irin sa'il ne na tashi ya ce ai bayan ne yake ciwo sai na kira uwar na ce me ya samu wannan yaro sai ta ce ai an je an kai shi uban shi wani manajan banki ne a kano ai an kai shi ingila an kai shi jamus an kai shi saudiya saboda akwai kuɗi an kai shi amma wai turawa sun ce wai lakashi ce ta karye na <laughs> sai na kyalkyale da dariya na ce hajiya laka ta karye spinal cord ai ya tashi aiki kuma kenan na ce to yanzu wanda mataki ake ciki aka ce a wai an kai shi ne can abuja to a abuja akwai wani ƙauye da ake cewa jabi yamma da abuja ba a ce ko arewa ban san yadda ba a kwatanta ba ne can inda tashan mota take wadda ke towa kaduna da sokoto da sauransu an kai shi wurin wata mata ne ta tsatsaga mishi cinyoyin kafar shi wa eh, tikatikin shi bayan gwiwar shi wannan irin inda ainihin tikatiki yake aka tsaga yadda kaga irin kwale ko irin tsaga ta da barbare barbare mun fahimci wannan irin 9-11 din nan haka aka yi mishi sharɓa-sharɓa guda biyu a kowace a kowace tika-tiki nashi mun fahimci wannan da reza kuma wai aka sa magani na ji wannan ai azaban ne aka fara mishi tun daga duniya na ce tafi ka je ka yi alwala yi alwala shi kenan to ita uwar to me za a yi mishi na ce a ah, yi dai alwala kenan aka fara karatu sai ta yaro yana gyadas gyadas gyadas haka lafiya na ce aljanu ne yake tare da su sai ta ja da baya aljanu <laughs> kenan sai ɗaya zo wane ne yace abubakar ne ya aka yi ya ce ya taka mana bebi ne ya taka mana jariri ne lokacin suna jos dama asalin su su mutan jos ne uban ya tafi aiki kano ya taka mana yaro ne lokacin suna jos shi kuma yana karami shine tun lokacin mu ko muka shige shi mu ma muke ta azabtar da shi sai na kira uwa Kinji Kinji ta gaskiya tun yana karami ka ce to yanzu ku nawa ne yace a su biyu ne ina ɗayan yace a ya ji an ce ayi alwala shi ya gudu ce to ka ja kunnen shi ka ce in ya dawo in Allah ya so Allah zai taimake mu akan shi sai mun babbaka shi kai kuma ka ji da kyau ka fita ba dawowa ka faɗi abubuwan da kake mishi duk ya faɗi irin abubuwan na cututtuwa da yake mishi kaza kaza kenan ya fice tas yaro sai ya watsaki. aka tafi aka je aka sayo man habatu saboda aka zo aka yi mishi karatu aka dan shashafa aka dan shashafa shi kenan ya jagide da waɗannan tikatikin nashi bayan kafa bayan gwiwoyin nashi da aka tsaga din sun kumbura wato ba kumburi ba suffa kumburi ba sun yi kiba kibar da ta fi karfin kafa irin ta yaro wato sai ka ga kafar daga wajen ƙaurin kamar kafar babban mutum amma shi kuma yaron dan shekara goma sha ɗaya to shi kenan alhamdulillah to kaga sai na fahimci su shaidanin sun ce sun zauna mishi a nan abin nan markaz din na baya a nan wannan final court din to ina jin shi ya sa su waɗancan likitoci suka ce sun gane matsalar a nan take to ba ta da magani kamar yadda nan muka ji su ba su da magani a wurin kun ga qur'ani na da maganin ta to shikenan yaro ya warke a'a suka koma na yaro su yudi suka koma Kano sai kawai sai makwabta su ma ashe suna da wata yarinya matsala ɗari bisa ɗari iri ɗaya kai su yi aka yi yace ai ni kawai an karanta min alkur'ani ne ka yaro an karanta alkur'ani ne sai aka cire min aljani a kaina <laughs> shikenan ai fa sai ga sun tafi Abuja ne ma na tuno nan da ba a same ni ba kenan na ce to sai dai a samu malami mai mai ni ba dan rukuya bane to wannan a takaice misali ne ne mana ashe da kamata ya dukkan matsalolin nan a ce ana tsayawa ana bincika su to amma matsalar da ke faruwa an fi imani da asibiti fiye da imanin da ake wa alkur'ani to amma kun san abin da ya kawo haka jama'a na taɓa muku wani misali sanda ba mu fara karatun ilimi na mustalawul hadis na ce wai menene yasa ba a yawan samun malaman hadisi wai me yake kawo ƙarancin ilimin hadisi mai yasa ba a samun gogaggun mutane waɗanda suka iya sarrafa hadisi shine a zamanin da in ka je kai ilimin hadisi na ɗaya babu wani aiki da za a baka na biyu duk abin da ka faɗa za a samu malaman fiƙihu malaman wane ne za su soke su ce ƙarya ne to ba kowa yake iya jura fitinar fitinannun malamai ba don haka sai ka ga tun farko me ya zafi za ka je ka karanta abin da za a yi ta fitina sai ka fasa wannan sai ya taimaka aka kashe ilimin hadisi amma me yasa sai ka ga mutane suna ta haddace alqur'ani a da me yasa sai ga mafiyancin malaman da malaman fiqhu ne saboda a da duk wanda ya je haddace alqur'ani sai a zo a nada shi limami duk wanda ya iya fiqhu ya iya shari'a sai a zo a nada shi alƙali sai a ga ga gida ga motoci ga amare ga abubuwa ga abubuwa shi ko malamin hadisi fa sai in ka karanta tarihi sai ka ji an ce taguwar shi kwaya ɗaya ce gidan shi kuma ya rushe da aka tashi mutuwa da ya mutu da ya tashi mutuwa ya mutu likafanin shi ma sai da aka ɗibo a cikin kuɗin wakafi aka yi mishi me yasa kowa ba ruwan shi da shi ba za a bashi aiki ba sai a ce kai ka kafa makaranta ga ɗauko malamin hadisi ka sa ya zama principal ko ka sa shi ya zama mudir a zo a yi addu'a islamiyya an gama addu'a ya ce kada a shafa bayan ga hadisai shi ko sai ya ce hadisai ba su inganta ba a zo a ce yara kaza sadaqallahu alazim sai ya ce bid'a a zo a ce a haɗa aya da aya wa tini wa zaituni wa turi sini na hazal balad ko a ra'aita allazi yukazzibu bidin har zuwa ƙarshe inda fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun sai ce a sai dai a tsaya fawailun lil musallin na hum an salatihim sahun me yasa sai ce haka annabi yake to yaushe ba a gudanar da harka haka ga yadda aka saba kaza kaza yaushe zai bata mana yara sai a ce ba wanda zai ba malamin hadisi limancin juma'a ba wanda zai bashi limancin idi ba wanda zai bashi alƙalanci ba wanda zai bashi shugabancin kungiya ba wanda zai bashi kaza shikenan to malamin hadisi sai zan bai da wani aiki to bai da aiki ba ce fa ne ba harka to dan haka sai kowa ya daina karatun hadisi ne wannan shine abin da malamai suka tabbatar abin da ya ja to menene ya ja wa addinin musulunci da ilimin addinin musulunci bakin jini a yau me ya ja malaman musulunci bakin jini saboda ba su da aiki a wurin gwamnati malaman addini da addinin musulunci is not recognized they are not recognized by the government by any government Allahumma sai kaɗan daga cikin gwamnatocin duniya misali yanzu in ka je ka karanta islamic studies wane ya je karanta ainihin ne ya je karanta engineering wane ya je karanta Lo wane ya je karanta mascom dukkan ku in kuka fito jami'a ku daya ga fakalti ga faculty yadda wane ya shekara hudu kai kai shekara hudu wane ya shekara biyar dukkan ku dai ne kuka samu digiri tsaf kuka samu to kamata yayi yadda wane yake injiniya yana da muhimmanci a wurin gwamnati ya karanta civil engineering gine-gine ne menene wane ya karanta mechanical wane ya karanta me dukkansu kowa na da muhimmanci a fannin rayuwa ko to yanzu da ta rikice ranar lahadi za a yi sallah a hada da arafa a najeriya ko kuwa ranar litinin ne a ƙetare lissafin najeriya wurin injiniya za a tafi wurin lauya za a tafi wurin likita za a tafi wurin malami za a tafi to ba a kula da shi ba sai a zo a neme shi ba a same shi ba sai a ce to malami shi ma ya tafi gona malami ya tafi business malami ya tafi neman kwangila malami ya tafi neman kaza malami ya tafi neman kaza shin yanzu kun ga shi aikin shi a al'umma bai tabbata ba kenan me yasa saboda bai da tabbataccen albashi amma injiniya na da tabbataccen albashi to karshe sai a wayi gari in mas'ala ta samu mutane sai su ce to shi kenan yanzu ya aka iya Tunda ba malami da zai ba mu fatawa ba malami da zai mana rukuya, to shikenan a tafi wurin likita man, yanzu a ce mutum ya je BUK yayi Islamic Studies yana da ofis yana da gida gwamnati ta sa mai hannu a komai kamar yadda ta sa wa abokin shi wanda ya gama engineering ko ya gama law ko ya gama menene ko ya gama menene a ce dukkan su gwamnati ta amince da su ɗari bisa ɗari don Allah kowanne harkar ta taso ba za a tafi a neme shi ba za a tafi a neme shi to amma ina kaga asibitin rukuya babu wasu na cewa dan wasu akwai wasu masu karambani na ce za mu zo ƙarshen littafin nan duk za mu raddi akan littattafansu da suka rubuta wai yaushe za a ce a samu asibitin rukuya ai babu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya babu asibitin ruqya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shin harka asibiti harka ce kai tsaye wadda ta shafi ibada za a ce tana da farillai kaza sharuɗa kaza sharuɗa kaza ba haka ba ce harka ce ta mu'amala diniya mu'amala ta addini ba mu'amala ce ta abudiyya ba to tun da haka ne ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ina general asibiti na, na madina ina asibitin kashi na madina a zamanin annabi ina asibitin ido ina asibitin kunne ina asibitin jirajirai ina hotel da ke kewaye da masallacin annabi don sauka alhazai akwai babu ashe saboda kasancewa duniya yanzu ta waye gari ta haɗe wuri ɗaya al'amuran da da ba su da muhimmanci yanzu muhimmancin su ya taso yanzu dan Allah zo do da yana da wani muhimmanci a ƙasa Hausa zo do wannan na yakuwa barere yana da muhimmanci yanzu baka jin ana tallan zoko a a rediyo ya samu mukami leda ake sa shi a mishi fan ice a mishi jaka a cikin firij. a nemi mishi talla saboda gayu yan boko ma sai aka daina cewa zoɓo sai a ce soɓo saboda mukami ba haka ba ne sai a ce soɓo drink soɓo drink can't you take soɓo drink ji ya zama turanci shi ma soɓon ma saboda mukami <laughs> ina ba san mun gane wannan to ba zamani ne ya juya ba zoɓo ya samu mukami ko ka san shekarun baya shekaru goma da suka wuce zuwa shekaru goma sha akwai kanawan da na sani sun zama miliyoniyoyi saboda suna kai zoɓo ƙasar saudiya malam aminu dini har satifiket yake ba su in ya ba su satifiket in suka tashi shiga cewa waɗannan ɗaliban shi ne mutanen arziki ne mutanen kirki ne ba kwaya za su shiga da ita ba sai su ɗibi zoɓo barera buhu buhu su tafi su kai shi saudi arabia yanzu mafiyancinsu sun zama miliyoniyoyi zobo da laraba ba san shi ba da suka gano shi ashe yana maganin hawan jini a wancan lokacin su ba a ma kai mukamin a mishi yadda ka gan shi an kawo shi daga najeriya kawai aka watsa shi a ruwa shikenan in ya jika ya jika ya jika ya wannan tsamin shikenan kana zuwa gidan balarabe sai baka wani na ciwon zuciya wani na ciwon hawan jini sai a dauka ana bashi da suka gane haka shine aka yi ta rububin zobo kanawa nan da nan suka yi ta kaiwa suna zama masu kuɗi yanzu wannan irin trade din akwai shi a zamanin iyayenmu na da da suka rayu shekara ɗari to yadda zamani ya juya haka yanzu matsalolin tunda eh, matsalolin nan da kake ji kai ka daina matsala aljanu fa ma matsalolin cututtukan yau da kullum ma da kake ji tun zamanin iyayenmu da can akwai su ciwon hawan jini din nan akwai shi ciwon sukari din nan tun waɗannan cututtuka kakaf akwai su amma ko ka gane cewa a zamanin nan da saboda duniyar kamar kowa na zaman kanshi ne shi yasa ba a haɗu an yi bincike an gane abin ya samu wani suna tabbatacce ba malam wannan mai littafin hajjil muslim eh, jazairi malam abubakar jazairi yana da littafi a kidatul mu'min a ciki ya ce sai da ya zo madina ya karatu kan aƙidar salaf sannan ya gane ashe aljani na shiga jikin mutum ya ce a nan ne ya tuna wata 'yar uwarsu sun je suna saro ice a dawa a can Jazair da mutumin ƙasa Algeria ne Ya ce sai ta faɗo sai muka ji tana ta surutai Ya ce mu ko muna yara sai muka watse muka gudu muka ce ga wanci can ta faɗo daga kan bishiya tana ta wasu irin maganganu tana ta wasu yarurruka mu ma ba ma jin abin da take fari ce aka kawo ta gida duk malamai ma ba su san menene ba ba su san me za a yi mata ba haka aka batta har ta mutu ce ashe Allah ya ji kanta ashe aljanu ne suka kashe ta jama'a mun gane wannan to duk cututtukan nan da kake ji a ce hawan jini hawan menene ciwon sigari ciwon kaza dukkan su akwai su a zamun nan da amma ba a gano su bane to yanzu da aka gano su sai a ce a kafa musu asibiti kamata ya rukuyan nan yanzu tana da asibiti akwai likita number one akwai likita babba akwai nas akwai mai kaza akwai mai kaza duk a tsaya a tsara abubuwan nan don Allah mutane ba za su zauna suna yin rukuyan nan ba tunda gwamnati ta sa hannu suna da albashi baka ji masu ɗori ba yanzu masu ɗori a nan da an kula da su to da aka samu gwamnati yanzu ta amince da wasu masu ɗori ta kafa musu wurare kamar matsayin asibiti tana biyan su albashi shin kana aikin ɗorin nan zaka tafi kai noma ba za ka je kai noma ba saboda me yanzu in aka turo in aka turo mara lafiya karyayye an turo shi ne a madadin kai kanka gwamnati shi yasa kaga ai ma'aikacin gwamnati ke sa uniform ɗan sanda in ka ga ɗan sanda abokinka ne ko wanka uwa ɗaya uba ɗaya in ka gan shi cikin uniform ɗin nan to ba fa ɗan uwanka ka gani ba ba abokinka ka gani ba gwamnati ka gani in ba ka gane ba da kashi ka gani amma in ya cire uniform ɗin ka ke shi sai ka ga banza ka ka, shi kenan sai da ta su sulhu amma da uniform ɗin nan ka da kai ka gani gwamnati ka daka <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to wallahi haka al'amarin na yake sai an dawo an tsara harkokin nan sannan yanzu dai kana jin ga abiya ga gagari likita ba mamaki likitocin nan nasu na larabawa fa su galibi a amerika da ingila ma suke zuwa suke koyo harkar yanzu basharul asad sarkin kasar abin nan wannan na Siriya wanda ya gaji uban shi wanda ya gaji Hafizul Asad Bashar wannan matashin da suka naɗa shekara talatin ko talatin da nawa ƙwararren likita ne a ina ya karatu a Ingila ya karatu don haka yadda yake sarrafa ainihin wato turanci larabci a bakin shi haka yake sarrafa turanci to Basharul al-asad doktor bashar zaka ji ana cewa medical doctor ne misali galibin sa a kasar turai suke zuwa suna yau karatu to sai ya zama wannan ya je turai ya yau karatu wannan ya je laraba ya yau karatu wannan an mutunta karatun shi wannan an wulakanta karatun shi gobe in ka ce yara cikin kowa zai je jami'ar islamiyya sai kowa ya makala hannun shi yara wane ne zai je cambridge university sai ga kowa ya daga hannun hagu inda a hagungunci abin yake jama'a mun gane wannan da kyau to wannan matsala sai an dawo an girmama arabiya da malaman arabiya an girmama musulunci da malaman musulunci sannan za su rinka samun magada